yau laraba 25 ga watan jimadal ula hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 26 ga watan mac shekara ta 2014 a ci gaba da karatun littafin almulakhasul mulakhasul fiqhi na almu'ali sheikh dr salih bin fauzan al-fauzan Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi. Muna ƙarƙashin ahkamu tahara wal miyah babin da ke bayani a kan hukunce-hukuncen tsarki da kuma bayani a kan ruwa da za a yi tsarkin da shi, da abubuwan da ke wakiltan ruwa wajen tsarki ɗin, duk a wannan gaba malam zai mana bayani dalla-dalla. mun kwana inda mala yake cewa fa'iza a ma, duk lokacin da mutumin da ya zo yin tsarki ya rasa ruwa, au a jaza niste imalihi Judihi. ko kuma ya gaza amfani da ruwan tare da ruwan, ko dai don rashin lafiya, ko don nisan ruwan, ko don haɗarin da ke kewaye da ruwan. Fa inna Allah ja'ala badalahu to sai Allah maraukin sarki ya sanya ma musulmi saboda gata canjin wannan ruwan da zai amfani da shi shi ne a turab sai mutum ya amfani da ƙasa ala sifati listi imalihi a bisa siffan da mutum zai amfani da wannan ƙasan bayyana hannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sunnatihi sai annabi ya zo ya bayyana ma al'umma a bisa hasken sunnan shi yadda ya kamata a yi amfani da wannan ƙasan ba kamar yadda aka samu wani daga cikin sahabbai annabi ya aike shi wata harka can wani waje janaba ta same shi wacin da ya san in an rasa ruwa an ce amfani da ƙasa in alola ne ya ga yadda ake yi in kuma janaba ne bai san yadda ake yi ba kawai sai ya birgima cikin ƙasa ya bursu bursuna tsab da ya dawo ya gaya ma annaba halin da yake ciki sai ya ce a to da ga da za yi shi ne annabi ya faɗi yadda za a yi ɗin inda za a gane ashe lula an tsara yadda za a yi ta saboda manufofi da yawa sannan kuma a nuna maka fa ibada ce kun gano wannan da kyau ga yadda ake son ka yi kaga ai in aka ce ka je ka wanka ka wanke ko ina ba befi ba amma sai shari'a ta ce ba wannan take so kuma a yi lokacin ba ita kuma ga abin da take so in kai wanda take so to sai a ce ya yi in kai sabana abin take so sai ta ce bai yi ba ina fatan mun gane to ƙasan ma in mutum ya samu kalla fa sai aka ce ka yi haka ne kuma ka hure sannan fuska da tafin hannu kaɗai in za gane kai harka ne na ibada ba harka ne na ra'ayi da ganin son zuciyar mutum kawai ba kuna fahimtar wannan to sai yake cewa wa sayati tawdihu zalika insha Allahu fi babihi bayani dalla dalla da za a zo a bayyana ma al'umma to fa yana nan tafe idan muka zo babin da za a tattauna wannan matsala din kun gano wannan da kyau ko Allah ya shiryar da wa haza min lutfillahi bi ibadihi malai wannan yana daga cikin tausasa da Allah madaukin sarki yewa bayin shi wa raf'il haraji anhum da kuma ɗauke masu laifi da kunci da Allah madaukin sarki yake wa bayi domin kar mutum ya zo ce to shi yanzu ya rasa ruwan da zai wanka ko ruwan da zai alula ko abin da ya kama da haka yanzu shi ya zai yi sai Allah madaukin sarki ya dauke ma dan adam wannan ta hanyar nuna mai ga hanyar da zai bi qala ta'ala Allah madaukin sarki ce in kuntum marada in kun kasance ba ku da lafiya au ala safarin ko kuma kuna kan hanyar tafiya au ja ahadun minkum min al ko ɗayan ku ya je yayi ba haya au lamastumun nisa' ko ɗayanku ya sadu da iyalin shi falam ta ji doma'an duk wanda ya samu kanshi a wannan yanayin sai bai samu ruwan alula ko ruwan wankan janaba ko ruwan wankan haila to fata yamma musa idan ɗayyaban sai ku nufi ƙasa mai tsabta ƙasa mai tsarki waje kyakkyawa famsahu bi wujuhikum wa aidikum sannan ku shafi fuskokinku wa aidiyakum da hannayenku inna allaha kana afuwan gafura Allah maɗaukin sarki ya kasance mai afuwa ne ko mai gafara ga bayan shi. Aya ta arba'in da uku cikin suratun Nisa. Kun ga Allah maɗaukin sarki duk sai kwaso waɗannan abubuwan, sai ya kawo, kaga dai mara lafiya mai yiwa rashin lafiyan zai sa ga ruwa a kusa da shi ga wanda zai kawo mai ruwan amma kuma lalurar rashin lafiyan za ta hana shi amfani da ƙasa, a yi ruwan. amma kuma zai iya taba bango ko ya taba wani abin da ke kusa da shi ya taimama da shi sai aka ce yayi indiya wajen mai tsafci mai tsafta ne ko kuma rashin lafiyan zai hana shi tashi ga ruwan can a rijiya ko a famfo ba zai iya sa wajen ba amma da zai samu daman sa ko ne ɗibo ya kawo mai rashin lafiyan ba zai hana shi amfani da ruwan ba amma yanzu ba zai iya zuwa ba sai aka ce to ya bar wannan ya taimama kun ga wannan ai tausasawa ne na shari'a to haka mutumin da yake halin tafiya mai yiwa ya bincika duk inda zai samu ruwan bai samu ba ashe ruwan na gaba kaɗan cin da bai san wajen ba kuna ganewa ko kuma ga ruwan iri-iri ya gani an ce ba za a bashi ba sai ya siya shi kuma bai da kokoban da zai siya ana fahimtar wannan da kyau ko ko kuma yana dokan daji ne aka ce akwai ruwa a can amma akwai yan fashi in ka je duk abin da ka mallaka za su kwace shi kaga wannan ma ga ruwa amma ba zai yi wa amfani da shi ba ko ko ɗaya daga cinku ya je ya yi ba haya ɗan ruwan da yake da shi kaɗai zai ishe shi tsarki ne. Gano wannan da kyau ko? kuma zai ishe shi sha ne kaɗai, in yi tsarki da shi ya alula da shi to kuma ishi zai kashe shi. To kaga a daidai wannan lokaci abin da yake wajibi a kan shi kawai aje ruwan shi ya sha ya taimama ya sallah bai da matsala. Ko ko mutumin da ya sadu da matan shi kila ana ɗan karan sanyin da ba zai iya amfani da ruwa ba in yi amfani da ruwa wannan zai iya cutuwa ko kuma ma ba ruwan kafin a samo ruwan ƙila lokacin sallah ya fita, ko kuma ga ruwan amfani da ruwan ba zai yiwu ba, ko siyan ruwan ba zai yiwu ba, ko ruwan ɗan kaɗan ne wanda zai ishe su amfani na dafa abinci da sha, in har suka sake suke wanka da shi kuma za su shiga bala'i ƙarshen ta masu rasa rayuwarsu ko lafiyarsu da sauransu. To a nan wajen ma sai shari'a ta gwami cewa su taimama su amfani da ruwan nasu ko da ko ga ruwan. Kuna gano wannan da kyau ko? to sai Allah maɗaukin sarki ce shi fa mai afuwa ne shi ya ce a yi wanka shi ya ce a alola to in yanayi ya zo wanda mutum ba zai yuye wankan ya alolan ba to Allah ya yi afuwa kuma Allah mai gafara ne ga abin da aka yi ba cikin rashin sani ba ko kuma cikin sanin amma aka yi ganganci a gane daga baya aka tuba Allah mai afuwa ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Kala ibn hubayra ibn ya yace wa ajma'u ala anna taharata bil ma tajibu ala kulli man lazimat hussala ma a wujudihi dukkanin malaman musulunci sun haɗu akan cewa mutum ya tsarki na ruwa to wajibi ne ga duk wanda sallah ta lazimce shi kuma ga ruwan kun gano wannan da kyau ku kuma zai iya amfani da ruwan to ya amfani da ruwa wajen wannan tsafta da tsarki wannan wajibi ne gare shi fa in adimahu amma in aka waye gari ya rasa ruwan ko ya rasa yanayin da zai amfani da ruwan kun gano wannan da kyau ko to fa badalahu to sai ya amfani da canjin ruwan kun gano wannan da kyau ko me canjin ruwan sai ce li qaulihi ta'ala shine domin faɗin Allah falam tajidu ma'an musa idan tayyiba idan aka rasa ruwa aka nema ba a samu ba to sai mutum ya nemi waje shine as waje za ka iya cewa bangon nan waje ne za ka iya cewa ƙasa waje ne raɓa ma waje ne kuna gano wannan duk abin da mutum zai iya taimama da shi da shari'a ta yadda to shi yake ce ma waje aya ta arba'in da uku cikin sotin nisa'i wali qaulihi ta'ala har ila yau da faɗin Allah madaukin sarki da yake cewa wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi Allah maɗaukin sarki yana saukar muku da ruwa daga sama, saboda ya tsarkake ya tsabtace ku da wannan ruwan, ashe ana neman tsarki da tsabta ta hanyar amfani da ruwa. Aya ta sha ɗaya cikin suratul amfali. Wannan bayani mala ya ce ku duba littafin Ijma'ul Ummatul Ulama a jiz'in farko shafi na ishirin da takwas bi na hauhi. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Intaha. وهذا مما يدل على ala هذا الدين din هذا الدين wannan yana nuni akan girma ne da buwaya da martaba na wannan addinin da addinin ya leƙa kowane lungu da kowane saƙo na yadda ɗan adam ke gudanar da rayuwa aka yi mai bayanin yadda zai rayu ba tare da wahala ba alladhi huwa dinu taharati wan nazahati hissiya wal ma'anawiyya wanda shi wannan addini namu na musulunci to addini ne wanda yake na tsafta ne addini ne na tsarki na wanda za a taba aji da kuma na ma'ana tsarkin ma'ana shine tsarkin zuciya shine wanda muka karanta a cikin Egastul Lahafan shi kuma tsarki alma'anawi shine wannan mutum ya zo yi alola ko yi wanka da sauran bayanan da aka yi na tsarki kuna gano wannan da kyau ko to addinin musulunci addinin wannan ne ba a son musulmi ya zauna cikin ƙazanta, cikin rashin tsarki da duk abin da shari'a za ta yi Allah wadare da shi. Mali ce, kama ya dullu zalika ala izmati salati, kuma wannan yana nuni, kama ya dullu zalika, kama yadda wannan yake nuni a kan girman al'amarin sallah, cewa sallah ta kai ta komo, ba fa za ka yi ta ba sai kana da tsafta sai kana da tsarki. haisu lam yasihha dukhula fiha bidun taharatayn ta yanda ba ta yanda zai halarta maka ka je ka kama yin sallah ba tare da ka samu tsarki biyu ba alhasiya wal ma'anawiyya sai kana da tsarki na ma'ana ma'ana kana da tauhidi sai kana da tsarki na me hissi ma'ana kana da tsarki na alula ko na temama sannan za ka yi yin sallah don kafiri ya zo ya yi sallah ba ta yi ba dan me janaba ko wanda ya fi tsari ko kashi ko ya tusa ga ruwan alula ko ga kasan taimama duk bai ɗaya ba ya je kun ga sallah ba ta yi ba wannan yana nuna maka irin matsayi da girman da sallah take da shi malaci at-taharatul ma'anawiyya min shirki shine mutum ya samu tsarki na ma'ana shine zuciyar shi ya kasance bai kudurce ko bai aikata duk wani aiki da ya shafi shirka wa zalika bit tauhidi shine mutum ya tabbatar da yana da tauhidi wa ikhlasul ibada lillah da kuma tsabtace da tsarkake ibada ga Allah wa taharatul hissiya ita ko tsarki wanda yake alhissiyya ce min alhadasi wan najasa shine mutum ya tsabtace ya tsarkaku daga hadasi da kuma duk abin da yake najasa ne wa zalika yakunu bilma wannan ko ba zai samu ba sai ta hanyar amfani da ruwa au ma ya ƙomu makamaho ko abin da yake tsayawa matsayin ruwa. Kuna fahimtar wannan? To, in mutum ya ɗauki wannan, to shi kenan ba zai samu mishkila ba. Wa'alam annal ma'a idza kana baqiyan ala khilqatihi Malai ce ka sani idan ruwa yana nan a bisa yadda Allah ya halicce shi, lam tu khalituhu maddatan ukhra wanda wani sinadari ko wani al'amari bai shiga ya gurɓata shi ba. Kun gane wannan da kyau ko? fahuwa huwa bil ijma to wannan ruwa ne mai tsarki ko mai tsarkakewa a bisa haɗuwan malamai baki ɗaya wa in taghayyara ahadu awsafihi thalatha amma idan ruwa ya gurɓata ya jirkita ya canza ɗaya daga cikin siffofin ruwa uku rihuhu ƙanshin ruwan ya canza aw ta'amuhu ko ɗanɗanon ruwan ya canza aw launuhu ko launin ruwan ya canza bi najasatin ta hanyar najasa fa huwa najisun bil ijma wannan ruwa ya zama najasa a bisa ijma'in malamai baki daya la yajuzu isti'malihi wannan ruwa bai halatta amfani da shi ba wa in taghayyara ahad awsafihi bi mukhalati bi mukhalati maddatin tahira amma in ruwan ya zama ya canza ne da abin da ya canza ɗaya daga cikin siffofin shi amma abin sai zama mai tsarki ne ka auraqil ashjari kaman ganyen bishiyoyi, au sabon ko sabulu, au isnan ko kuma wannan sinadari na jijiyoyin bishiya da abubuwan da ke fadawa cikinta, wa sidar ko magarya, wa gairu zalika min al mawad tahira da wasu abubuwan da suke eh waɗannan ababen masu tsarki ne. Walam yaglib zalika al mukhalit alaihi kuma wannan abin da ya shige canza ruwan bai canza ruwan yarin jaye shi an koma a ci auna ruwan sabulu ne ai wannan ai ruwan magarya ne ai wannan ai ruwan kullu ne ai wannan gasara ne kun gano wannan da kyau ku bi rinjayi irin wannan akan shi ba fali ba'dul ulama to lalle wasu daga cikin malamai fi dalika akan wannan tafasil sun yi bayani dalla dalla akan shi wal kalab kuma sun samu sabani wasu sun ce cin da bai canza shi ba mai tsarki ne in ya canza shi kuma to mai tsarki ne amma ba zai tsarkake ba wannan shine fatawan daidai wasahih malice ingantacciyar fahimta annahu tahur wannan ruwa ne mai tsarki ya juzu ta tsahura bihi ya halatta ya tsarki da shi minal hadasi in hadasi ya mutum wata tsahura bihi minan najasi kuma za a iya wanke najasa da shi cin da bai riga ya canza baki ɗaya ba kawo misali a ce mutum ne ya ɗibo ruwa sai ga alaman gasara a jikin bokitin kuma wannan gasaran bata canza ruwan ya zama yana ƙanshin gasara ko launi ba mutum zai iya wankan janaba za a iya wankan haila za a iya alula duk waɗannan abubuwan za a iya da su ba wani abin da shari'a ta hana ina fatan mun gano wannan da kyau fa'ala haza mala ce akan wannan ya si hulana an ya kamace mu mu ce innal ma'a yanqasimu kasmaini ruwa fa ya kasu gida biyu ne alqismul awwal tahurun yasihu tatahhura bihi ruwa mai tsarki wanda ya halatta a yi tsarki da shi sawa'un kana bakiyan ala khilqatihi shin yana nan a bisa yanda Allah ya halice shi aw khalatahu madatan tahira lamta galib alaihi ko ko wasu abubuwa sun shiga cikin shi amma ba su rinjaye kan shi ba walam taslibuhu ba bata cire mai sunan shi na ruwa ba kamar yanzu kamfanin waterboard ai suna sa su chlorine da sauran abubuwa a cikin ruwa wanda suke tace shi ko wannan abin yana canza ruwan yana rinjaye akan shi tahir ya juza ta tahoro bihi tahor wane ne mai tsarki ba wani abu za a yi amfani da shi ina fatan mun gano wannan da kyau alkismu thani kashi na biyu najasun ruwan da yake najasa ne la ya su imali wanda bai halatta amfani da shi ba fala yarfa'ul hadath wannan ruwa bai dauke hadasi wala yazilu najasa ko bai kawar da najasa wa huwa ma taghayyara ahada awthafihi bi najasa Shi ne wanda ɗaya daga cikin siffofin shi ya canza da najasa wallahu ta'ala a'ala kun ga in kun kalli wancan magana na farko idan ya kasance abin da ya gurɓata ruwan abu ne mai tsarki kuma ya bayyana ya gurɓata ƙanshin shi ko ɗanɗanon shi ko launin shi to wannan in dai mai tsarki ne ruwan na nan mai tsarki amma ba mai tsarkakewa ba kenan in da abin da ba za a iya ci ne ko sha ba kamar sabulu sai a ce a yi wanke wanke da shi ko a yi wanka da shi na gayu ko a je a yi wanke gida ko babur ko mota ko wanke bayi da sauransu saboda ɓahir ne in kuma misali kunu ne ya fada ya zuba cikin sai a ce to shikenan dama kunu dan uwan koko ne Ko a je a dama koko da shi kuna gano wannan da kyau ko za a iya sanwan tuwo da shi irin waɗannan abubuwan duka za a iya yi Allah ya sa mu dace in mutum ya fahimci wannan ba kenan in aka ɗibi ruwa ɗan kofi ko ɗan roba haka sai aka zuba sabulu da sosan wanke-wanke a ciki in aka ce ya ɓata wannan ruwan kenan kuna ɗibo wannan kuna ɓata me kwanan kenan kuna gano wannan to shi ɗahir ne to sai a wanke waɗannan abubuwan za a iya amfani da shi ba ko amma za a iya alula da shi a'a za a iya wankan janaba da shi a'a wankan haila fa duk ba za a iya amma sauran abubuwa masu tsarki da ba irin waɗannan ba za a iya eh za a iya cin da abin da ya gurɓata ruwan shi ma mai tsarki ne an fahimci wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wannan shine karshen babin da ke bayani akan ruwa sai mala ya ce babun ga wani babi fi a hakamil aniya wannan babi zai mana bayani akan hukunce-hukuncen kwano ko ƙwarya ko kofi ko bokiti ko buta ko gwangwani ko baho ko daro ko kwatanniya ko randa ko tulu kun gano wannan da ke ko duk dai abin da yake kwantaina ne da zai iya zuba mai ruwa da sauransu to duk wannan babin zai mana magana a kansu wanne ya kamata ka amfani da shi wanne ne bai kamata ka amfani da shi ba wasu ya bil kuffar kuma za a bayani game da tufafin kafirai mutum ne lalura ta same shi ko ya yi gobara matsalan ko kuma tafiya ya sa ya je yan fashi sun kwace mai tufafi sai kafir ya ɗauki kayan shi sai ya bashi ya sa sai lokacin sallah ya yi zai iya sallah da wannan kayan kun gano wannan da kyau ko akwai irin student yanzu da aka nuna muku ku da arna ɗaya ne kuna zaune daki ɗaya da wani kafiri sai lokacin ka wanke kayanka sai lokacin sallah sai ka sa rigan shi za ka iya sallah da wani riga na kafiri kun gano wannan da kyau ko mun karanta a cikin muktasar da ko anan cewa idan ya zama waɗannan tufafin wanda yake sa waye bacci ne, ba za ka yi sallah da shi ba, don mai yiwuwa ya kwanta yi bacci, mazi ya same shi, kun akwai datti da najasa a ciki, wanda kai baka sani ba, kuma shi addinin shi wannan abubuwan ba wani abu ba ne. Kuna gano wannan da kyau ko? Ba wani abu ba ne, amma ya wanke kayan tsab yana cikin akwati bai ma sa ba, sai mutum ya ɗauka to zai yi amfani da shi. Kuma ba wai irin yadda su mata suka mai da kansu shirme ba, ya ce a ah, to shin da an yi wannan magana shi kenan dama wallahi janet ta yi wani sabon ɗinki ne kuma zan je unguwa barin jiyan ara tun daga ma shi a cin hadisi a ba da ya ce hadisi kun gano wannan ya mutuncin mutuncinki duk wasu abu da za a ce ara are ko ni ban ga fa'idan wannan ba hatta wata ta zo ta ce ba ni rigan ke zan je a man ɗinki irin shi kake bayar kun gano wannan duk irin waɗannan abubuwan ya kamata mutane su riƙa nisantan shi dan na kasa gane wauta irin na ɗan adam wai ɗan adam ya komo yana ganin wance ta yi riga iri kaza wai ya mata kyau ni ma zan je in yi irin shi don yi man kyau girman jikin ku ɗaya ne kalan jikin ku ɗaya ne tsayin ku ɗaya ne tufafi fa yana da alaka da duk waɗannan abubuwan kila ba maki wani da ya sa riga iri kaza ta yi mai kyau don siriri ne ku gano wannan da kyau kuma kin zo ga kinan buhu kekiya kin je kin ce wai a maki irin wannan ba zai maki kyau ba saboda kila ba maki sirantan jikinta ne ya taimaka ma kayan suka yi kyau wata kuma launin jikin ta ne ta sa tufafin yi mata kyau don ita baka ce ke kuma fara ce ki je ki ce wai a maki irin wannan ɗinkin da irin wannan abun kina sawa shi kenan kawai sai ki zama yadda ka san karasa ya fada cikin manja kun gano wannan da kyau ko abubuwa sai ya kara kuma gurɓacewa to duk irin waɗannan abubuwan sai a rika lura da su kila ba maki ya yi mata kyau don doguwa ce kila ya mata kyau don gajera ce amma mata ba sa fahimtar wannan don na san waɗanda suke karambanin a ba su je su ɗinki irin wannan mata ne namiji na ruwan shi da wannan kun gano wannan da kyau ko wannan ya taimaka ga me ke sa nan da nan asiri ya iya kama su kun gane shi ne irin wannan ara'aran namiji me yasa asirin da nan ba zai kama shi ba saboda bai yarda da irin wannan ara-aran ba dan za a maka riga irin wannan sai ka je ka ce ga irin shi namiji na faɗin wannan ne sai dai ce kawai kai mutum da Allah a yamar maza din kama a aiki wani sai ya ma ga aikin ne sannan ma zai au irin wannan ɗinkin aka yi mashi bai ma san me za a yi ba amma kai malam ai tela ne yanzu akwai matan da ke kawo maka a tamfaka wata ke kace je kaman ɗinki sai ta nuna a cikin takarda ko ta zo da hoto ko ka bata hoto ta duba ko kuma ta ce irin wannan nake so haka ne ko ba haka bane har ma ka ji tana cewa yanzu kaman wance na je a ran me kuke ci kiran shi style <laughs> na je a ran style a rayuwarsu gaba daya style zai lalace gano kuma ga su suna ta style din mu ba ma ganin style din kun gano wannan da kyau ko <laughs> wallahi wala wai wai style <laughs> kai inna lillahi wa inna ilaihi raji kuma duk girman mace haka take ka daina ganin ta babba rabu da ita kawai zuciyan karami ne ka daina ganin ta da shekaru ko da ilimi duk za ta iya waɗannan abubuwan ina ba ta ban gani duk za ta iya to ta wuce je ta uwarta ta aje zani ne ta daura kai yanzu duk haukanka babanka zai aje hula ka ara <laughs> ai ba za ka yi wannan gangancin ba in ga ka sa na babanka ba ka yi amma za ka zo ya je wula ce ba barin gwada ga yaman kyau zai yiwu in ga wannan ya wannan ko dai na taɓin hankali ko kuma yaro ne amma mai hankali a'a hulan baban shi na baban shi ne nashi kuma babanka ba zai taɓa ran naka ba amma ita ba za ta iya zuwa je mamanta ba na sabon ɗinkin ki zan je unguwa da shi kuma ta bata sada gidan suna ko gidan wani sha'ani sa'arin hijabin juna sa sa mace kenan mai sa karance mai ci ta mance tun baka biya rancen ba ka haɗu da matsala Allah shi kyauta to siyabul kuffar sai kun yi taka tsantsan na tsane muku wannan magana ne game da ku yi taka tsantsan da kafirai kafirai suna tsafi wala suna mutane asirai iri-iri ku yi hankali za ta iya zuwa tana son taimake tsafi wallahi ta je ta aro kayan ki yanzu ɗazu wani bawan Allah ya bani wani labari hankali na ya tashi na ga tare muke harkokin addini da shi mun gano wannan shekara aru aru aru shekaru ba iyaka da mutanen gidansu duka dare ɗaya ko malin ya ɗauke bai son zuwa inda nake na kasu gane mene mun gano wannan ashe tun kafin su zo duniya wata mata ta yi asirin cewa duk ‘ya'yan mahaifiyansu bala'i ya hausa aljani ɗaya aka turo ta wahalar da su sama da shekara arba'in kun gano wannan da kyau ku kuma an turo aljanin ta hanyar asiri ne kuna gano wannan kuma kun san irin mamaki irin wannan asirin ko ana hada shi da tufafi ne sau za a nemi zufa ne saboda duk wanda yake da alaka da wannan jikin ko ina yake sai ya je wannan ya iya cutar da shi haka saddan kuma wannan aljanin shi je kashe mahaifiyarsu so da duk abin da ake zargin shi ne rashin lafiyanta an yi bincike an kasa ganowa. Tabbatar mun gano wannan da kyau. Kuma kun san abin mamaki ba su nasara a kanta ba, hatta rasu, duk da sun samu ta rashin lafiya. Na sha ba ku labari wajen karatu in ce, yaran na zaune kawai uwan take ce ana muku sallama ba ku ansa ko wasu irin mutane ne. Yaron da ya ce, yawai ga gabe ga kowa ba su kaɗai ne, amma da sai ya ansa. ce ha bai bi muku ba ce dan tashi a daidai nan wajen nan ne babban su zai zauna sai ya fita ya je sallah kafin ya dawo yar uwar shi ta ga alaman akwai matsala ta lakkana mu uwan kalmar shahada da haka ta rasu kun ga ba su nasara kanta ba kun gano wannan kisa ku yi hankali duk irin wannan style din kaza kaza duk shirme ne ina fatan mun gano wannan da kyau ki je ki irin naki mana ku gane amma ita so take cin da wai abu kaza ya mu wance kyau haka suke irin wannan shirman wance ta shafa hoda ta zo gashi nan wai sai ta ce wai mata kyau ita kuma zai je ta shafo hodan ta kasa gane kalan jikin iri ɗaya ne ila dan fara ce da ta shafa hodan sai hodan ya sa ta yi fari ta yi kyau to ke kuma baka ne sai je ke shafo ko kuma baka ce sai je ta shafa hoda kun gano wannan sai zo sai ya sa ta ta fari ko ya sa ta wasu abubuwa iri ta waɗannan abubuwan ku bar shi Allah bai da alaka da al'amarin addini Allah sa dai ku gane yana na mu gaskiya ne Allah ya kiyaye shi ya sa ɗan goma yake ta <laughs> shiga ta ai yake cewa duk shafe shafe mun san tsufa ba ma ba hasken ambi ba gano wannan in wata ta iya sa hoda in ta shafo hoda yadda ka ga a ce bakinta ya kai ni ƙabi ko Allah sai ganta fara Allah malam tana wanke sai ka ce ina ina take ta ce ai ni ne <laughs> a ke ce a ta ce hoda ne da akwai hoda da ke wannan abin fa ina fatan mun gano wannan da ke can ga wani yaro a unguwan nan na zan shi baki ne kirin kawai sai na ganin shi fari na ce kai zo nan me ya faru ya ce wallahi malam aka siya ka sance ƙarya kake sakare ka zama karuwan maza ba yanda za a yi mata ke irin wannan rashin hankalin kai ma ka je kana yi kun gano wannan da kyau ku in Allah yana son ya yi ka yanayin kaza ba sai ka roƙe shi ba zai yi ka ne yasa gaskiya maganin tufafin nan ku yi taka tsantsan da Allah ku yi taka tsantsan hatta aje takalmi ku ku yi taka tsantsan wajen aje shi da duk waɗannan abubuwan musamman ku za ki zo kawai ki banzatar ki, kawai shi kenan sai ki ce wai an zo an ɗauke miki takalmi an ɗauke da wani manufa aka ɗauke ko me dalilin da yasa kike saka cara ka dauke waɗannan abun sai ko riga kaffa kaffa fa da su musamman wata kawai za ta ji haushin ki kina addini Allah sai ta turo miki bala'in da zai zo ya hargitsa addinin Yan shi'a na man mutane irin wannan asirin mun gano wannan da kyau ko kiristoci na yi duk sala'in bidoyi suna waɗannan abubuwan ko tana san ta ja ki zuwa ga kafircinsu sai je su zuba maki asiri abinci ko abin sha ki sha sai ki ji kina sha'awan wannan abu mafi yawancin waɗanda suke bin shi'a da sauransu ai ruwa suke ba su sha daga shan wannan ruwan shikenan kawai sai mutum ya ga ba zai iya bari ba sai ga abin na burge shi na kayatar da shi sai ga zuciyar shi na son ya je wajen wannan abu kowa shi da wannan shi yasa a ƙashin gaskiya kowa ya taka tsantsan akan ire-iren waɗannan ababe Allah madaukin sarki ya tsere mana imanin sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi kan babin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum